Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka a hantsin nan ke magana kan mitoci 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA Africa birnin Yamai kan mitoci 200.5 sai kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jagorancin wannan shirin a wannan hantsi. Wannan wato kamar ilimi ne kuma yawanci waɗanda suka yi fice suka fahimci wannan ilimi suka sanar da duniya suka koyar da duniya ilimin nan yawancin su a manyan malamai ne na addinin musulunci Ibrahim Alfa Ahmed kan ilimin taurari za mu kawo muku shirin kallabi sannan ku saurari kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni da farko sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna. Masu sare assalamu alaikum. 'Yan sanda biyu ne a kudancin birnin Dallas da ke jihar Texas a nan Amurka aka halbe jiya a Alhamis da daddare lokacin zanga-zangar nuna kyamar abin da wasu suka kira wuce makaɗi da rawa da 'yan sanda ke yi a aikinsu. Wanda wannan ne suka halbe wanda kwanan ne suka halbe wasu Amurkawa baƙaƙen fata a Minnesota da kuma Louisiana. Yanzu dai ba a san halin da sauran 'yan sandan da aka halba suke ciki ba. Jami'an 'yan sanda sun bayyana harbin na Dallas da wanda aka tsara kuma aka fada shi wato suka faɗa masu zanga-zangan cewa su bar wannan wurin wanda baya da nisa da inda aka taɓa halbin tsohon shugaban ƙasar amurka john kennedy kuma a kashe shi a shekarar 1963 an girke akalla tawagan ƙwararrun 'yan sandan sarrafa makamai biyu a wannan wuri wani wanda ya gane wa idanunsa abin da ya faru wannan wurin ya bayyana wurin da wurin da yake cike da rudani sai dai yanzu ana ci gaba da samun rahotanni game da wannan harbin da ake yi a wannan wuri. shugaban amurka barack obama ya buƙaci jami'an tsaro na ƙasa da su den nuna bambancin launin fata a lokacin aikinsu ya ce dukkan amurkawa kamata ya yi su nuna damuwarsu ga wannan bidiyo da 'yan sanda suka halbe wannan bakar fata a cikin wannan satin shugaban amurka obama ya faɗi haka ne karo shugaban amurka barack obama ya faɗa cewa wannan ba shine karo na farko da suka ga irin wannan halbin ba obama yana magana ne jim kaɗan da saukarsa a wasu a poland yau juma'a domin halartar taron kwanaki biyu na shugabannin neto ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce za ta sake gudanar da bincike na cikin gida ko mai neman takarar shugabancin kasa a tutar jam'iyyar democrat hillary clinton ita da wasu hadimanta sun yi amfani da imel na ƙashin kanta wajen aikewa da bayanan sirri na gwamnati lokacin da take sakatare harkokin wajen amurka a gwamnatin shugaba obama za mu yi bakin kokarin mu ga cewa mun gudanar da bincike kan lokaci amma kuma ba za mu sa wani ƙayyadadden lokaci ba in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen john kabi ya ce wannan bincike na cikin gida zai iya ci gaba a halin yanzu musamman ma ganin cewa ma'aikatar shara ta kammala na ta binciken kuma babu wata tuhuma kan wato madam clinton wannan dai ya zo ne rana guda bayan da attorney Janar ta Kasa loretta lynch ta amince da dukkan shawarwari da hukumar fbi ta bayar na cewa ba tuhumar clinton da aikata kowane irin laifi ba sai dai yan jam'iyyar republican ciko har da abokin karawar ta donald trump sun koka akan wannan mataki da aka ɗauka game da hillary clinton kan wannan batu na imel yana cewa akwai toge ya ce irin tasirin da take da shi a harkokin siyasar ƙasa ya agaza mata tsallake hukunci akan aikata ayyukan da ba su dace ba kamar wato amfani da imel na ƙashin kanta waje aikewa da bayanan sirri na gwamnati labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban adawa na jam'iyyar ta z a zambia ya amince zai mara wa shugaba edgar lungu na jam'iyyar patriotic front baya a zaben da za a yi a ranar 11 ga watan agusta na wannan shekara mai zuwa idan allah ya kai mu a hirarsa da wannan gidan rediyon fred mutesa ya ce shugaba lungu shine wanda ya fi dacewa kuma yake da basirar ƙara haɗa kan ƙasar ta da inganta rayuwar 'yan zambiya mutesa ya ce ba shugaba lungu wannan goyon bayan ya biyo bayan binciken da ya gudanar ne cikin tsanaki na waɗanda za su tsaya takarar shugabancin ƙasar wanda za a yi a cikin watan gobe. ya ce na yi imanin cewa shugaba lungu shine wanda ya nuna alamun cika alkawari da kwarin gwiwa ga kasar mu domin mutum ne mai kaifin basira da hangen nesa haka kuma ya fito fili ne a yawancin shawarwarin da ya yanke kan batutuwa da dama tun daga lokacin da ya kama shugabancin kasar a shekarar ta gabata ya ce misali ku sun hada da zaben mataimakin shugaban kasa babban mai shari'a na kasa da babban bankin shugaban babban bankin ƙasa da kuma babban jami'in 'yan sanda wanda wannan wata alama ce ta nuna cewa shugaba lungu mutum ne mai kaifin tunani harbin da 'yan sanda suka yi wa wasu bakar fata a nan amurka da yi dalilin mutuwar su yanzu haka haifar da zanga-zanga a kasar ɗaruruwan mutane ne suka yi maci zuwa dandalin times square da ke birnin new york domin gudanar da zanga-zanga na nuna kyamar su kan wato kashe filando castile wadda aka yi a minnesota da kuma wadda aka yi wa alton starling a baton rouge da ke louisiana ma zanga-zangar suna tafe suna daga hannuwansu suna cewa a daina harbi kuma suna kira da a yi adalci ga bakar fatan da 'yan sandan suka harbe wannan kashe bakakin fatan har sau biyu da aka yi cikin wannan satin ya kawo wata ala ya janyo wata ayar tambaya game da yadda 'yan sanda ke amfani da karfi fiye da kima musamman akan tsiraru daya daga cikin masu zanga-zangar a new york mai suna michael houston dan shekaru 20 da haihuwa ya ce bakin cikin rashin daukar mataki da ba a yi ba a ba shi yasa ya shiga wannan zanga-zanga ya ce wannan shi ne ake kira rashin sanin ya kamata houston ya yi magana ne da kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce abubuwa ba za su sake ba muddin ba an ɗauki matakai kan abubuwa da suka faru a baya ba. wani babban malami da ya bada fatawa a kasar bangladesh yana allah wadare da kashe mutanen da aka yi a kasar kwanan nan yana cewa duk wanda ya hakan ya saba wa koyarwar addinin musulunci shi ma ya tsallake rijiya da baya bayan an kashe wasu mutane hudu yan mintoci kaɗan kafin malamin mai suna dream masud ya iso inda zai jagoranci sallan idi a kishore gash a jiya alhamis domin bikin sallah karama 'yan sanda suka yi aron gama da wasu gungun mutane dauke da makamai sun dumfari inda malamin yake wanda aka ce watakila su ne gungun mutanen da suka yanka wasu 'yan kasar waje har ma da 'yan kasar ta bangladesh a satin da ta shige a babban birnin kasar wato daka tun farko dai 'yan sanda a wani shinge suka kalubalanci wata tawagar mutane da ke dauke da bom da bindigogi da aduna kuma aka ga sun dumfari inda mutane sama dubu ɗari uku suka taru domin gabatar da sallan idi faɗa da ya fara kaurewa ne tsakanin waɗannan mutane da 'yan sanda a wajen filin kishon grand a filin sallan idi rahotanni sun tabbatar cewa 'yan ta'addan sun jefa wa 'yan sanda bom wanda ya kashe biyu daga cikinsu da kuma mutum guda daga cikin 'yan ta'addan sai kuma wata mace da take gefen da abin ya faru sai dai mutane da dama sun ji rauni sakamakon bom ɗin da suka tayar sai dai ɗaya daga cikin maharan wani saurayi ɗan shekaru goma sha tara ya samu rauni kuma an kama shi da rai kuma ya amsa cewa babban nufinsu ita ce kashe wannan malamin wato maulana masud sai dai abinda ba sani ba har yanzu ko suna nan warwatse a cikin birnin labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla duk da cewa galibin kasashen musulmi sun yi sallar azumi ranar Laraba akwai wasu kasashe da suka yi sallah tun ranar Talata. Ranar Talata ce idan kuna tare da mu Ibrahim alfahamed Ahmed wadda yake nazarin ilmin taurari ya mana bayani cewa babu hali a ce an ga watan Shawwal a kasashe irin namu ranar Litinin. Na tambaye shi me zai hana wasu mutane ciki watakila har da malaman addini da za su kalubalanci ilmin kimiyya a yau da zai iya tantance rana da lokaci da kuma inda wata zai tsaya? wani abu da za a fuskanta da wannan ilimi shine za a yi ta samun cece kuce da kuma jani'in jaka da malamai waɗanda suke za su yi ta ƙaryata wannan ilimi wani abu za a iya gaya musu saboda su fahimci cewa wannan ilimi ne ba wani ƙage ba ne ko kuma wani abu wannan wato kamar ilimi ne kuma yawanci waɗanda suka yi fice suka suka fahimci wannan ilimi suka sanar da duniya suka koyar da duniya ilimin nan su a a manyan malamai ne na addinin musulunci ala misali akwai wani malami na dai manta sunansa ne eh. akwai wani babban malami wanda ya yi zamani tsakanin kasashen iran da iraki din nan eh. wanda yana ɗaya daga cikin mashahuran malamai na ilimin taurari hmm. a duk duniya baki daya wanda a dalilin sama kasashen yammacin duniya suka fahimci da yawa daga cikin abubuwan da suka sani a wannan zamani game da duniyar eh, abubuwan da ke kewaye da mu. A fahimtar ka me yasa kasar da kasashe da suke ikirarin musulunci kuma su suka fi jahiltan shi ainihin ilmin addinin baki ɗinsa waɗanda suka fi amfana da ilmin da addinin musulunci ya zamanto shine sassadarsa su ne ƙasashen yammacin duniya waɗanda suke ikirarin musulunci ko su suke baya da amfana da wannan ilmin. wato kowa akwai irin fahimtar sahabu kowa kuma akwai yadda yake kallon wasu abubuwa ko mutane kowa da dalilinsa daban a watakila idan wani ya ji an ce wancan malami ne ce kaza ko wancan sarki ne ce kaza saboda wasu dalilai na zuciyarsa zai ce bai yadda da wannan ba na siyasa zai aiki da shi ba zai yi amfani da nasa kada a yadda da wancan amma dai son zuciya ne wannan kai kai tsaye ko eh son zuciya ne kwarai da gaske son zuciya ne amma waɗannan abubuwa a yanzu haka idan ka zauna ka yi lissafi za ka iya zama ka yi lissafi nan da shekara ɗari ko shekara dubu masu zuwa za ka iya zuwa ka auna takamaiman lokaci ka ce ga inda wata zai fito lokaci kaza ga yanda wata zai fito kaza ba wai kana hasashe ko kana duba ko wani abu ba mm. saboda ilimi ne zaka ka iya lissafa shi saboda ka san tsawon lokacin da yake tafiya ka kuma san irin kamar falakin da yake tafiya kai a sama da sauransu da ka iya bayanin cewa ga yanda zai fito ga inda za a iya ganin su ga yanda ba za a iya ganin sa ba To Malam Ibrahim Alfa sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske da samun lokaci ta mu fahimtar al'amura da suka jibanci ilimin taurari. Kafin tafi akwai wani misali da na so in maka wani abu da ya taɓa faruwa na kwanaki can a Misira. Eh. Lokacin ana duban wata na azumi. Mm. Inda kamar yadda suke yi ga misali akan tara manyan malamai na ƙasa da manyan masana taurari na ƙasa a ce a duba wata. To babban mufti na ƙasar Masar a lokacin aka je ana zaune a kan tudu bayan faduwar rana akan za a duba wata to sai ya je wasu suna amfani da irin tabaro na hangen nesa abin da ake kira binoculars domin su rika duba sama a gani ko za a ga wata eh. suna dubawa sai shi sai ya ce ya ga wata a saka tambaye shi ta ina ya nuna cewa gashi ta can kowa ya duba babu wanda ya gani eh. aka sake tambayar sai ce gashi can yana ganin sa eh. to shikenan sai wani malami sai lura da cewa ba ma wuri guda yake yake nunawa ba kamar duk inda ya juya yake kallo in ya nuna zai ce ga wata a wurin hmm. shikenan sai aka ce masa anya malam aka ce mutsike idonsa ya sake dubawa eh. ya mutsake idonsa ya sake duba sai ce watan ya ɓace to <laughs> ka abin da ya faru saboda a lokacin da yake kallo din nan wani abu ne dan kankani ya hawo masa kan gira to a idanunsa saboda haka in je yana kyallar ido yana kallo din nan sai ga wannan abin sai ya dauka cewa ya ga alamar wata ne to alhali cewa ba wata ba ne akwai irin wannan mutane sukan yi bisa kuskure ba tare da sun sani ba amma kaga a lokacin ba dan wasu sun fahimta ba a zai iya yin rantsuwa cewa ya ga wata

sharaɗin nan ya yi sha'ani na yi shi taruwa. Malam baba na kobar gabar. Ya sha shagali na yi shi taruwa. Malam baba na kobar gabar. Malam na ga kana yin yaushi je ka babba ya duba maka. Malam baba na kobar gabar. Ya zana ƙasa ya duba maka. malam babba na gobarta idan ya zana ƙasa ya duba maka ya ɗaga kai ya shaida maka kaga kamar da shi ne akai malam babba na gobar gabar abin kaga kamar da shi ne akai malam babba na gobar gabar wai na ji malamai suna faɗin kaɗaita da mace wai ba shi kyau mata in ba ta ka bace ban da babba kofar gabar malam babba na kofar gabar ce da su na kofar gabar malam babba na kofar gabar da ɗaiɗai da ɗaiɗai a duba masu malam babba na kofar gabar yiwuwar kawo su na kofar gabar malam babba na kofar gabar ne ka kadaice da ita ka duba mata wakawo ta na kofar gabar malam babba na kofar gabar babba kofar gabar Malam babba na kofar gaba. Babban malami na kofar gaba. Malam babba na kofar gaba. Babban malami na kofar gaba. Malam babba na kofar gaba. Abin ya barkace mu maza babba ya duba mana. Malam babba na kofar gaba. in abin mu ya muke mu maza babba ya duba mana. Malam babba na kofar gaba. Na jagun babba na kofar gaba. ba ba a duba mani ina taurarin nan suka laɓe. marigayi alhaji mamman shata ya taya ku shakatawa masu tsaro yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kallabi wadda muka gabatar muku da shi a baya. Yes, Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata na fara hira da Hajiya Fatima Bello Abubakar, 'yar siyasa daga jihar Adamawa, inda ta bamu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma abin da take gani ya zama babban ƙalubale ga siyasar mata a Najeriya. A shirin namu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na tambaye ta to wani kira za ta yi wa mata da ma 'yan Najeriya baki ɗaya a kan su daina yin siyasar kuɗi su mai da hankali a kan cancanta ɗan takara don ci gaban ƙasa. Sai ta ce. To ba abin da za a yi fa sai dai in gwamnati ta yi laws dokoki wanda zai sa a sa mutum bai isa ya shiga siyasa ya batar da kuɗi kamar wanda ba shi da iyaka ba. a sa dokoki da zai hana mutane su yi irin waɗannan abubuwan shi ne kadai zai sa mata da ba su da wannan irin kuɗin watakila za su iya kamantawa su tsaya zaɓe har su samu nasara mm. in ba a yi haka ba in dai an bar shi kamar yadda yake yanzu don a kowane lokacin da za a yi zaɓe abin sai karuwa yake yi inda a ce ana, neman miliyon hamsin ne a ci ko senata yanzu nan kamar a 2015 din za ka gani ya kai miliyan ɗari da wani abu to ka gani karuwa yake yi to in ba gwamnati ta kawo doka ta hana irin wannan barnan kuɗi da ake yi a lokacin siyasa ba to mata gaskiya abun yana da wuya a wajenmu in ka gani yanzu duk wanda suke ba da kuɗin din kuɗin da suke amfani da shi ma yawancinsu ban ce dukansu ba amma mm. yawancinsu zaka ga kuɗin ma ba a hanya mai kyau aka same shi ba an same shi ne an yi wasu abubuwa da bai kamata ba aka samu wannan kuɗin don haka ba su ganin zafin wannan kuɗin ma kuma sukan shiga waɗannan majalosoci ba don wai su je su yi aiki ba kawai dai waje ne inda za su ƙara samun arziki kuma to kin gani shi yasa aikin kakin gani yawanci baya yiwa yadda ya kamata kuma kin kin sani mata generally mata dai a yawancinmu duk wanda ya nemi tsayawa zaɓe ya samu aka abin nan zai gurgudun ƙoƙarinsa ya yi hmm. aikin nan yadda ya kamata. Haka. Amma ba za ka ce haka da duk maza ba, akwai masu yin aiki din yadda ya kamata amma ba dukansu ba. To Hajiya Fatima ya zuwa yanzu ya kika ga kamun liddan wannan gwamnatin ta shugaba Muhammadu Buhari tunda yanzu ya cika shekara guda a kan mulki. Ina ganin wannan gwamnati eh. ta general Muhammadu Buhari tana gurgudun ƙoƙarinta. Abin da ya sa kuma na ce haka, kamun gwamnatin nan ta zo, ai ƙasa ya lalace gaba ɗaya. Kuɗin mai ya fadi, Eh, kudaden da dama aka ajiye mutane sun ɗiba sun cinye sun sa a aljihunsu sun ba yan uwansu sun ba abokanansu maimakon a yi aikin da ya kamata da shi ba a yi ba kudade duk yana hannun mutane gaba ɗaya so an zo an tarar ma ba kuɗin ga kuɗin mai kuma ya faɗi kuma kin san eh, wannan ƙasan tana nan tana kominta akan maganan kuɗin mai ne mm. to gashi yanzu babu kuɗin mai ne. to a ce inda a ce wancan gwamnatin da ta wuce ta ci gaba a war haka ina ji da ƙasar nan gaba ɗaya ma babu ita to ka gani a ce yanzu wannan ɗan talikin ya zo ya da kasar nan a gaji haka amma yau ya yi shekara ɗaya da babu da ba kome da duk matsaloli ga na insecurity maganan boko haram ga na niger delta da menene amma har yanzu ya yi ƙoƙari dai ya rike ƙasan nan. Haka. Ta yaya kike gani wannan gwamnatin za ta taimaka ma mata? Ba abun da gwamnatin nan za ta yi sai ta yi implementing ta aiwatar da wannan 35% affirmative action din nan. A wajen 35 kenan da eh, ake nema. 35 eh, da ake nema ake cewa a sa mata a kowane ƙasa ya zamana eh, percent biyar. suna nan a aikin gwamnati suna nan a cikin siyasa in an yi haka za a samu mata da ɗan dama a harkan gwamnati amma in ba haka aka yi ba to abin ba zai yiwu ba za mu zanna ne kawai har abada muna nan zanne a baya a baya don duk karatunka kai mace duk eh, experience ɗinka duk iya aikinka in ba an baka sararin inda za ka shiga gwamnati ko kuma za ka tsaya zaɓe ka ci ka samu ka zanna a majalisa ba to mm. aikin banza ke yi masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa yan mai duka ya kai mu ku ji mu da ci gaban wannan hirar yanzu a madadin babbar bakuwar tamu hajiya fatima balla abubakar da miss julie gresham da ta hada mana sauti ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. To a gaida malamai kamin ku ji shirinmu na gaba ga wannan sako. mata kuma ɗaukusa shirin naku na samartaka na musamman daga www.dandalinvoa.com tashar ku da ke buɗe a koyaushe ko dare ko rana awa 24 a kullum Shirin naku na samartaka yana tattauna rayuwa tsakanin masoya da kuma baku damar bayyana ra'ayoyinku akan yadda soyayyar ku take tafiya ko da daɗi ko babu da kuma zantawa da iyaye da ƙwararru don baku shawarwari akan yadda za ku inganta al'umuran soyayyar ku a kowace asabar da lahadi. www.dandalinvoa.com tashar kuma tasa a wayoyin hannu ko dare ko rana awa 24 a kullum dandalin VOA. duniya a tafin hannu so a kasance da sashen hausa ana tare da sashen hausa ne na da amurka nan washington dc karfe uku da kusan minti ashirin da uku ga kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari cikin akwatin saƙonni. Salamu alaikum, magana Ibrahim Burgu su a nan jimawa jihar bauchi tarayyar najeriya kuma ya fatan alkhairu dukkan musulmai najeriya da kuma duniya gaba ɗaya da musamman ma wannan wata na rabarar da muka gama ubangijin allah sa ubangijin allah sa wannan wata da muka gama allah sa mu gama a cikin nasara da furen da muka a cikin wata na rabarar allah ka yashe mana ubangijin allah ya ba mu zama lafiya da kwanciyar da najeriya ta mu ubangijin wannan tsadar rayuwa da muka faɗa allah ta mana da Allah ka yi wa hanzin yi Allah ka yi Allah ka sauke wani wani mutum ubangiji Allah ka yi mutum. al'ummar kungiyar masarautar daura daura forum association game da haɗin kan da ake nema a cikin wannan kungiya ta al'ummar masarautar daura domin taimakawa masu ƙaramin ƙarfi da waɗanda ya kamata. to ita wannan kungiya ta dogara da duk abubuwan da ta samo na alfarma kamar daukar ma'aikata da sauransu ya tsaya a cikin garin daura saboda haka muke kira da al'ummar zango korai mu mai addu'a ya kamata su fita daga cikin wannan kungiyar domin ba ta da amfani da waɗannan al'ummar tunda yanzu kwanan nan an samu ma'aikata an samu alfarmar ma'aikata a bangaren civil defense bangaren hukumar sss ta kasa bangaren ganduroba da sauransu irin su illar rabanu to amma duka alfarmar da ta zo sai ta tsaya a cikin garin daura babu wani wanda aka aikawa daga bangaren garuruwan da suka kewaye masarautar daura don haka muke kira ga duk waɗannan wakilan masu wakiltar mu a cikin wannan kungiya ya kamata su fita a bar al'ummar masarautar daura a cikin kungiyar tunda sun kafa ta ne saboda su assalamu alaikum sashen hausa na voa na gode assalamu alaikum mai nasara muhammed aneru local government kai da in komo kuɗin da ake cewa za a ba da tallafi na noman shinkafa a ra'ayina mun ɗauki talakawa za a ba su taimaka su a shi masu ƙarfi ne ake son a ba su ƙara don talaka shi za a ba kuɗin na noma ya taimaka amma da shi mun yi wata magana cewa duk wanda an ka ba kuɗi sabon na masu ƙarfi suka yi noma wato su ƙananan alhaki ba a bukatar su ma su yunkura su taimaka bisa ga wasu masu kuɗi suka yi muna roƙo a gyara tsari a ga yadda za a yi noma jihar kabi insha Allah wassalamu alaikum assalamu alaikum naku ado sabuwar ƙasa unguwar masu kwari karamar hukumar kafir cikin jihar katsina a ina kira ga shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari a tun da ya ce da bukatar wadata ƙasa da abinci to ƙananan manoman da aka rena su ne ke wadata ƙasar da abinci ba waɗannan manya manya manoman ba dan Allah a kawo ta taki wadata a cikin ƙasar Najeriya in dai ana bukatar noma ya wadata amma yanzu a ce buhun taki baya buhu ɗaya tak naira dubu tara kuma talaka na fama da abin da zai ci da kanshi ci da kan ma zama tashin hankali to da me za ka ci da kanka da me za ka sai taki ina kira ga shugaban kasar Najeriya to a ta kasa a ta kasa da taki in dai ana son abinci da za ta cikin kasar nan assalamu assalamu alaikum na ku ado sabuwar kasa in gurma su sani labarai wato ko kuma ce muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC A 1979, injiniyoyi ne ƙwararru likitoci ne kwararru ga zafin san addini ba su san shi ba sai suka koma suna itikafi a masallacin jami'ar bayero suka ce bokon ya zama kafirci a arewa ake wannan fatawa wannan da awar ta sake taso mana yanzu daga maiduguri yaranmu suka taru har bikin kona satifiket aka yi marigayi malam awal albani zariya kenan ku saurari shirin nagari na kowa a ranar kowace lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. tama da labarai a takaice shine shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku galadan. 'yan sanda biyu ne a kudancin birnin dallas da ke jihar texas a nan amurka aka harbe jiya alhamis da daddare lokacin zanga-zangar nuna kyamar abin da wasu suka kira wuce makaɗi da rawa da 'yan sanda ke yi a aikinsu wanda kwanan ne suka harbe wasu amurka bakaken fata a minnesota da kuma louisiana yanzu dai ba a san halin da sauran 'yan sandan da aka halba suke ciki ba jami'an sanda sun bayyana harbin na dallas da wanda aka tsara yinsa kuma sun faɗa wa masu zanga-zangan cewa su bar wannan wurin wanda baya da nisa da inda aka taba harbin tsohon shugaban ƙasar amurka john kennedy kuma aka kashe shi a shekarar 1963 yanzu haka da an girke akalla taugan kwararrun 'yan sandan sarrafa makamai biyu a wannan wuri. ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ce za ta sake bincike na cikin gida ko mai neman takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat hillary clinton ita da wasu hadimanta sun yi amfani da imel na kashin kanta wajen aikewa da sihan bayanai lokacin da take sakatare harkokin wajen amurka ƙarƙashin shugaba barack obama za mu yi bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun gudanar da bincike kan lokaci amma kuma ba za mu ba da wani ƙayyadadden lokaci ba in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen john kirby ya ce wannan bincike na cikin gida zai iya ci gaba a halin yanzu musamman da yake yanzu haka ma'aikatan shari'a ta kammala nata ba tare da kowane tuhuma ba akan clinton wannan dai ya zo rana guda ne bayan da attorney general na kasa loretta lynch ta amince da dukkan shawarwarin da fbi ta bayar na cewa ba a tuhumar clinton da aikata kowane irin laifin a sha game da wannan lamari shugaban yan adawa na jam'iyyar z a zambia ya amince zai mara wa shugaba edgar lungu na jam'iyyar patriotic baya a zaben da za a yi a ranar 11 ga watan agusta na wannan shekara idan rabana ya kai mu a hiransa da wannan gidan rediyon fred mutesa ya ce shugaba lungu shine wanda ya fi dacewa kuma yake da basirar kara haɗa kan ƙasar tare da inganta rayuwar zambiya a gaishe ka da haka allah kama ƙarshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa wanda ya taya ni gabatar da shirin da cuba hiro diodone da kura da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya hawi da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya